a wannan littafi al-misbahu al-munir Allah subhanahu Ta'ala yana mana bayanin jinsi na uku na mutane a karatun da muke yi aya ta goma sha takwas matsaluhun ka matsalin labistau nara falamma a ba'at ma haulahu zahaba zahaballahu bi nurihim وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء كريم آية شابكي بقي شاتر تقوز وتقول أن آيوي <clears throat> الله سبحانه وتعالى هنا بيان صف منافقين يا بقى مثال وقيمنا don dama ya ce mana munafukan iri-iri iri-iri ne to sai yake so yi mana bayanin nau'o'insu a waɗannan ayoyi ya ce masaluhum ka masalin lalzi sauƙa naran misalin wani jinsi daga cikin jinsin munafukai <clears throat> kamar misalin matafiyi ne a wanda ya kunna wuta wato <clears throat> mutum ne matafiyi ga duhun dare ga sahara al'adan larabawa idan sun yi tafiya yammaci yayi sukan samu wurin da za su wato yada zango kuma sukan kunna wuta nau'o'i iri daban-daban akwai nau'o'in wutan da in an ga an shirya su to garan baki ne wato ana talla ne idan akwai wani daga nesa ya matso kusa don ya zo ya samu abin da zai ci wani wurin lokaci kuma sukan shirya sanya itacen wutan ya bada haske hasken da zai bada na cewa kawai akwai mutum ne a wurin in ma ka hango wannan wurin ka san akwai mutum amma ka nemi naka wurin amma ba shirya tarban bako ba da dai o'in yadda suke kunna wuta to sai Allah ce misalin wani jinsi na munafukai misalin matafiyi ne yana cikin tafiya dare sai ya kunna wuta don ya ga falamma a za'ad ma haulahu da hasken ya samu ya samu natsuwa ya ga babu wani abin da zai cutar da shi wurin ya kamata ya zauna Allah bin nurihim sai Allah kuma ya tafi da hasken ya ba wutan wato wannan misali misali ne mai tsada kaga haske a da idan ana so a same shi itace ake so itace ake samu a kunna wuta idan aka kunna wuta sai a samu haske hasken tunda ka samu biyan bukata yakan tafi maka da tunanin wato zafin wutan da hayakin da sauransu tunda ka samu bukatanka zai yi ma inda hasken yake in ka ji nan ne hayaƙi yake ka kauce ka samu wani wurin na daban don ka samu biyan bukatan ka to lokacin da suke tafiya wannan jinsu na munafukai suka suka kunna wuta da Allah ya tashi sai bai tafi da wutan ba sai ya tafi da hasken to wato kenan kana tafiya cikin duhu ka kunna haske idan aka cire hasken bayan kaga hasken ai ya fi duhun baya duhu wato su hukai jinsin farko akwai wanda yake amanu ne sun makafaru sun yi imani sannan suka kafirce to kaga waɗannan sun ɗofi wani abu na haske to amma da suka kafirce kuma to gumma kafircin ma da suke na da da na yanzu tunda yanzu idan kana cikin duhu sai ka samu haske sai kuma hasken ya zo ya tafi to ai gumma duhun da da wanda na biyu to na farko sun fada duhun da yake gumma na dama da na na biyu kuma <clears throat> idan kana cikin duhu aka samu ka samu haske idan da akwai wani abun tsoro wanda aka kore shi ko ya gudu ko ya tafi ko kuma ka ga malaban shi kana ta tunanin ya za ka yi mashi sai aka cire duhun to kuma tsoron ka sai ya nununku tunda ai wannan abin da ka gani na tsoro kuma ba san yanzu wani hali kuke tsakanin ka da shi ba kila ka hango wani abin ban tsoro kana tunanin ka shirya mishi to kuma ga sun ya tafi to kuma sannan da Allah ya tashi sai ce Allah bai tafi da wutan ba sai tafi da hasken ga duhu ya karu ga hayaki sannan kuma ga zafi tunda hasken ne Allah ya cire ya bar wutan kenan zaman su cikin sun fara musulunci sannan suka bari suka koma munafunci to sun zo wato sun fada cikin bala'i ne bisa bala'i gumma bala'in da suke na da dama ba su musuluntan ba shi ya bi wato ma an ba'ad ma hulahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi bulumatin la yusiruna sai Allah ya basu cikin duhu masu yawan gaske wanda ba zai taɓa yiwa ma su gani ba shi sa da ce sun mumbuku mu na domin sun shiga cikin bala'o'i ne ninkin ba ninkin da Allah ya ɗauke hasken raya abin da ya rage su amfana da shi ko dai su dage da basiran ganin nasu ga koda da za su iya lura da wani abu ko kuma su ji ko kuma su ihu inda suke a masa ɗauki tunda Allah bai tafi da wutan ba a to da Allah ya tashi kuma sai ya jefa su cikin wani bala'i na biyu ya zama idan babu abin da zai iya mamura ya biyu ɗaya sannan kunnayensu kunnayensu sai Allah ya toshe shi kenan idan da akwai wani abin da suka hango wanda zai cutar da su yanzu ba daman su iya gane me ake ciki domin wani lokaci in mutum ya rasa gani bai ganin abu to yakan natsu kwaran gaske amfani da kunne ya ji ina zai dan ji motsin kaza ya ji motsin kaza ko ya ji motsin wani abu idan ya dan ji wannan motsi misali ya nema mu kashi mafita idan ya rasa kunnen shi bai jiwo komai ba sannan zai iya shela da ihu gani nan a taimake ni sai Allah mai da su bai baye kuma ga wannan ai ana cikin musiba wannan duk wanda ya dosano imani sai ya janye ya koma munafunci to ga Allah zai mai misali shi kamar irin misalin wannan bawan Allah ne wanda ya shiga cikin duhu yana neman haske to kuma ya samu hasken kaga duhun farko da suke ciki misalin da Allah yake nufi shine duhun kafirci ana cikin duhun kafirci ne sai Allah ya kawo hasken musulunci da suka na hasken kuma sai suka ga su da bukatun shi sai suka janye suka ce ba sa so to da suka yi ma hasken Allah ta waye shi kuma Allah sai jifa cikin musiba sai jifa cikin musiba musibar iri-iri ya zama ya ba su misali irin misalin da suka sani irin hanyoyin da suka sani suke samun haske a wancan gaba kuma ko mu ne nan yanzu ka kalli ɗakinka kamar yadda muka ba da misali ɗakinka ne kai ka gina kai ka shirya kayan ɗakin kai kai komai da za a ɗauke wuta kana cikin ɗakin ka rasa duhu sai ka ganka da za ka wuce ma ka rinka jin haushin kanka can za a ganka a ɗan gefen wani wuri kai kana neman hanya a ce ka ashe na zama soko to ka ɗakin ka ne fa gidan ka kila ma a ɗakin ma an ana aka haife ka amma ga shi daga shiganka cikin duhu ka rasa gane mini ta ina za ka fara ina za ka shiga an gane wannan ko to wannan su ne misalin farko na munafukan nan suna cikin duhu Allah ya kawo hasken imani suka ɗaɗo sana hasken kuma sai suka watsar to da suka watsar sai Allah ya jefa cikin duhunni wanda ba mafita a ciki sannan kana cikin duhun kuma duk wata hanyar da za ka iya samun taimako Allah ya toshe shi idan ya daina gani gaba ɗaya, kunnen da zaka kashi ka sage ka saurari labari ko ka saurari wani abun sauraro ko kuma shi ma Allah ya rike shi bakin da zaka iya ihu ka ce ga ka kana daidai wuri kaza shi kuma Allah ya rike bakin ya mai da mutum bebe Allah ya kare mu shi sa Allah ce fahum la yarji'una ba za su taba dawowa ba wanda ya shiga cikin wannan halin ba shi ba mafita to yanzu in kai ne aka ce ka ba da mafita sai ina mafita yi. Allah ya ce ba za su dawo ba wato kenan Allah baya bukatan imanin nasu na biyu kuma nagartacci tun da sun yi wancan imanin suka koma suka yi ha'inci suka lalace to Allah bai bukatan su kare imani ba za su dawo ba kuma ka kalli larabci shi Allah ce fahim la yarji'una idan Allah ya kawo ya siffanta waɗannan siffofin ga kafirai wanda ke su tsantsan su musulunci ba za ka yace ne fahim la yaqiluna summun bukumun umuyun fahim la yaqilun in ka je fahim la yaqilun to ka gari zalla kenan wanda ba su musulunci ba fahim la yarji'una ko dama sun shiga musulunci to ba a bukatan su dawo Allah ya kare mu masalul munafiqina taqdiru hadha al-masal anna Allah subhanahu wato misalin wato fassaran wannan misali أن الله سبحانه شبههم في اشترائه الضلالة بالهدى Allah ya kamanta su ne ta yadda suka sai bata da shiriya wa sayruratihim ba'da al-basirati ila al da yadda suka mai da kansu bayan suna cikin basira sun shiga cikin hasken musulunci suka koma munafukai biman sauka da naran sai Allah ya bada misalin irin wanda ke tafiya cikin dokin abin nan daji ne sai ya kunna wuta falamma azad ma haulahu lokacin da haske ya samu ya ji daɗi kila ya kawo abinci kila aka kawo ruwa kila aka kawo kaza ko kuma ana shirin kawowa wanta fa biha ya amfanu abubuwan da za su cutar da shi ya gaggane ga kaza na wuri kaza kaza na wuri kaza duk abin da zai cutar da shi ya gane shi ya amfana biha ma an yaminihi wa shimalihi abubuwan da suke damun shi da hagun shi wata nasa biha ya ɗebe kewa fa bayna ma huwa kazalika id tafi'at naruhu nuruhu wato ana cikin haka kawai sai Allah ya kashe hasken aka ba wuta ga hayaki ya dame shi yuto ai kowanne hayakin ya hana idan sukuni dama galibi hayaki ai hana ido sukuni yake yi wa sara fi zalamin shadid ya zama cikin duhu mai tsanani la yusiru wa yahtadi baya gani baya shirya wa huwa ma haza asammu la yasma'u abu kamu la Amma a'ma law kana diya'an lama absara wato sai kuma ladifa shi ya zama wato asam la yasma kunnin abu kam la yantiqu kunnin aka toshe shi baya ji bai da wani sanso wanda zai je cikin wannan duhu sannan kuma bakin ya zama bebe ba daman ya tsandare ihu ya ce gani nan na rasa gabas na rasa yamma sannan kuma baya bin bale haza la arji'u ila ma kana alaihi qabla zalika kaga ba zai taba dawowa asalin shi ba ai ba zai taba yiwuwa ya dawo asalin sa ba to wannan shine misalin wanda ya dosa ni imani kuma sai koma cikin munafunci Allah ya kare mu fa kazalika haula'il munafiquna hakanan waɗannan munafikan fi istibdalihim ad-dalalata iwadan an al-huda lokacin da suka canji shirya suka karbi bata wasu hibabihim al-ghayy ala suka zabi rai wuta suka bar aljanna wa fi hadha al-mathal dalalatan ala annahum amanu thumma kafaru wannan misalin yana nuna ashe sai da sun imani ne sannan suka kafirce suka ga kai ba za su yi tafiya da muminai ba kama bara ta'ala anhum fi gairi hadha mawdii wallahu alam kamar yadda Allah ya bayani a wani wuri wanda ba wannan ba malam yace Allah shine mafi sani wa qawluhu wa ta'ala zahaba Allahu bi nurihim da Allah yace ya tafi da hasken ai zahaba anhum ma yanfa'uhum wa huwa an-nur sai Allah ya tila abin da abu mai amfani a ciki da aka kunna wutan abu mafi amfani a cikin wutan shine hasken sai aka bar zafi aka bar hayaki da kuna da komi aka bar shi amma dai haske to babu to da haske daga Allah ne in Allah ya ga dama sai zama ka kunna wuta wuta ko mace haske ba ko ka kunna wuta dan ta zafi ko mace zafin ba an gane wannan ko saboda haka sai Allah ya cire abin mai amfanin wa huwa nuru wa abqa qalahum ma yadurruhum ya bar abin da zai cutar da su wa huwa al-ihraq wad-dukhan kuna aka bar shi hayaki ma aka bashi wa tarakahum fi zulumat wa huwa ma hum fihi min ash-shakk wal kufr wan nifaq zulumat na suke ciki shine shakka da kafirci da munafunci domin shakka ya fara shigo musu asali sun sallama sun imani sun ce la ilaha illallah sai shakka ya shigo suka koma cikin kafirci sai suka ga kuma bari su yaki manzon Allah din kuma kaga ya lalace shi sa shi ma sai ya musanya musu uku da uku ga shakka ga kafirci ga munafunci Allah ya toshe idan ya toshe kunnan ya toshe bakin kaga siri siri ke an gano wannan ko Allah ya ce mu ke mu a la yubsiruna la yahtaduna ila sabili khairin wala yarifunaha sai zama ba sa bin wata hanya ta alheri duk wani hanyar shiriya ma ba ruwansu da shi wahum ma zalika summun la yasma'una khairan bukumun la yatakallamuna bima yanfa'uhum umuyun fi dalalatin wa amayatil basira wato suka zona cikin bata basira ta rufe kama qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kamar inda Allah ya ce ai wani lokaci ba ido ne ke makancewa ba zuciya ce take makancewa wanda ke cikin kirji in ta makance shi kenan zai mutu zama ba gane komai Fali فلهذا لا يرجعون الى kanu كانوا عليه من الهدايه التي باعوها بالضلاله shi ba za su dawo cikin shiriya ba waɗannan su ne jinsi guda auka bin mina sama to jinsi na biyu na munafukai kuma su ne kamar wanda matafiyi na cikin daji kawai sai ruwa ya barki ruwa ya barki mina sama fihi zulumati kuma ga duhun dare ga duhun dare yana ƙoƙari ya samu masauki ya sauka ya kakkafa hemarsa ya samar da ɗaki ya kunna wuta domin ya samu ya ga haske ya shirya inda zai sauka kawai sai ya ji ruwan sama wa ra'adun wa barkun ga walƙiya ga tsawa ka san idan ka ji hadari ko da ke ba kowa jinin galibi kiwo ina wani suka kiwo kiwon dabbobi kaga idan ka je kiwo idan ka je kiwon kana karami manya za su maka wasiya saboda su sun ci wuya sun yi kiwon nan sun yi kiwon sun yi za su yi ma wasu ce to in ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza inda damuna ne tunda bangaren damuna ne za su ce komun safe komun rana komun yamma ko dare za ku canza karauka daga gari zuwa gari in kuka ji hadari to kada ku kada ku je ku fake a jikin wani jini ko wani bishiya ko wani kada ku fake in dai a daji ne kada ku shiga gini kada ku je bishiya kawai ku kalli ina ne fili taka to ku je nan kila kai a zahiri aka sai to ai nan za su ci wuya ai ya kamata idan sun ji su kore dabbobin su samu gindin wata bishiya ko su kore dabbobin su samu wani kangon gida su shiga saboda su kare kansu daga ruwa a'a nan ne musiba nan ne musiba dan idan suka idan ka kore dabbobinka kashi ka tsaya a filin Allah ta'ala ta samu abin rufa ka rufa dabbobin su kuma suka sadu da ko ka eh, suka sadu da tunda dai ba da ka tara su wuri guda kuka haɗe kuka dunkule wuri guda to ƙarfin ruwa da tsawa za ku samu sauƙin shi emin eh, idan ka kuskure ya zama kana gindin gida ne ko bishiya to in ana ruwa da tsawa da walƙiya to in fatsawa ta taho ta karyo wani itace sai ta kashe ila haka sai ka je lahira in ta karyo ta farko wani itace to kanku shike na magana ya kari ai asaran dabbobin karkenta ba ma maganan asara har kai sai asaran ka wanda suka yi kiwo sun san wannan in shi ya sanya galibi idan kana tafiya in dai ruwa ya ruwa da tsawa in dai ba a gari mani to ba a shiga gida amma a gari sai ka shiga gida sai ka sallama galiban tsawa ba ba ta shigowa cikin gari ba ne takan shigo amma za ka iske manyan itatuwa take duka ko a cikin gari ne kuma galiban sukan taba na gidaje amma ta fi taɓa na waje bishiyoyi da suke kofar gida ko suke gefe amma mafi yawanta ta fi sauka ne a bayan gari a bayan gari kuma ta sauka a fili ba ta sauka filin Allah ta'ala haka kawai tsawa ta sauka ba ta haka sai dai ta fullo wani ita ta ruguza wani ita ce ko wani gida to duk wanda ya je fakewa a nan to ya tashi aiki ya tashi aiki to kuma galiban wani bangare da wasu dabbobi masu cutarwa su ma suka ji irin wannan wurin suke nema su fake sai zai suke ka a wurin sunan wani abu shi wani wani sai da ta yi ke to sai Allah ya bada misalin su waɗancan da suka ɗosano musulunci sai suka faɗa kafirci sai Allah ya bada misalin su kamar wanda ya kunna wuta to su waɗannan ba su taɓa musuluncin ba kwata-kwata su ba su ba shiga musuluncin ba daga kafirci sai mutum suka tsallaka abin da ya fi kafirci lalacewa suka faɗa munawunci an gane ko to su misalinsu auka bin mina sama kamar misalin ruwa ne ya sauka daga sama fihi zulumat kuma a cikin dare shi ma mai duhu saboda waɗannan zulumat ɗin da zulumat na farko da zulumat wannan na biyu duk zulumat ɗaya ne wato duhun kabirci to amma ga duhun dare wa radun wa barkun ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min tsawaki hadar al-maut ƙaran saukan tsawa ƙaran saukan tsawa da rukuki na hadari ya sa suna toshe kunnayensu an gane ko Allah ya bada misali wallahu muhiqun bil kafirin to Allah subhanahu wataala yana ba da labari kai yema kowa da'ira fa ya san halin da kowa yake ciki kafiran nan su ma yana sane da su yakadul barqu yakhsafu absarahum watan wannan walƙiyan da tsawon ya kusa ya ci tafi da ganinsu kullama a ba alahun mashaufihi idan ruwa ya sauki aka ɗan yi walƙiya walau suna neman masauki sai su ɗan ƙara tafiya su ɗan matsa gaba kaɗan suna neman ina ne za su samu fita wai za a zama alaihim kamu? in ba walƙiyan sai su tsaya nan inda suke walau sha Allahu lalla dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so sai zama dan wannan abu da suke ganin ma su matsa gaba sai Allah ya rike jin su ji karar rugujin yayi sauki inda Allah ya ga dama sai toshe kunnen ga kunne faka faka amma baya ji inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu ta'ala mai iko ne akan kowa da komai wannan ayan akwai fiqh da yawa a cikin ta ba irin wancan bace ko da yake ko wancan tana da sakonni masu yawa a shi ya sanya malam ya yayi wajen shafi biyu yana kokarin yayi bayanin fiqhun da ke cikin wannan to mun dai fasara kawai gundarin bakin jinsi dai na biyu ne waɗannan daga kawurci suka tsallaka ma munahunci kuma Allah ya bada misalin su amma wani dunkulallen misali mai sakonni da yawa a ciki za mu bar shi sai sai ko mako mai zafi kuma mun yi sallah ne sai mu ɗauke su sai mu bi fikihun shi ɗaya bayan ɗaya ko kuma mako mai zuwa in mun zo sai mu ɗauke shi shi kaɗai sai mu ga yaya za mu yi mu warware wannan jinsin na biyu na munafukai wanda yake daga kawurci suka fada munafunci tunda mun ji jinsin farko sun sun daga kawurci sai suka koma suka shiga imani daga imani sai suka tsallaka ma kawurci kuma suka suka koma can munafunci shi malam bai tsawaita ba da ya kawo ayan yanda Allah ya takaita ya kawo misalai dan kadan sai ya tsaya a kadan to amma wannan da yake Allah subhanahu ta'ala ya bude misalin shi shi kuma malam sai ya bude bayani ina ga zamu bar shi sai wannan sai abin nan kuma ku mai zuwa kuma idan mun yi sallah sai mu sai mu ci gaba wancan makon <clears throat> mun dan yi bayani mun roki aziki don Allah masallaci a taimaka a tsaya a gyara shi kuma mun lura da matsaloli masu yawa mun ce muku kowa ya rika kallon masallacin nan mu muke sallah a masallacin nan masallacin nan da datti wancan mako ranar juma da ake sharan saman nan wurin Da tumfa ya kai da kuma ba kayan aiki a masallacin nan kuma ba zaga za mu yi da hula ba ba maganar neman gudunmuwa da hula ba shi mofa mofa yanzu na goge masallaci akalla ana neman guda hamsin komi ma guda hamsin mofa hamsin tsintsiyar zabori hamsin bokitai bokitai ana mun bukitai masu ƙarfi saman nan a hawa da ruwa don inda wanda za a tsaya a yi sosai da an fara daga nan zuwa cin zai baki ne a zubar a sake zuba sabo har yanzu da datti har yanzu da datti kuma makotan masallaci matasa ku yi kokari ku rinka ma junan ku nasiha ku fi kowa aiki wajen gyaran masallacin nan ku fi kowa aiki wajen gyaran masallacin abun kunya ne a ce matasa yan unguwa yan masallaci an zo sallah abu amin an zo gyaran masallaci abu su ɗaya saki juma'a juma'a kuma a watsi dan nan ke da uzuri an san uzuri don mu ma akwai za tana da uzuri bai samu daman daman tsayawa ba amma dai mutum ya duniya ya ce